na'am to malam shi wannan jinin na al'ada idan ya tashi daukewa yaya ake gane cewa shi jinin ya dauke mata suna da hanyoyi guda uku da za su gane cewa jinin al'ada ya dauke hanya ta farko shine idan suka ga gabansu ya bushe macen da take sa auduga ta tare jinin da ta zo dubawa sai ta ga auduga a bushe to wannan alama ce shi ake kira aljufuf shine alama na cewa jininta ya ɗauke saboda haka sai ta je ta yi wanka ta yi sallah na biyu shine wacce take alama ɗaukewan jininta shine ta ga alƙasatul baiza wani ruwa wato kamar ruwan gora-gora haka alaman ɗauraya ne na cewa jinin ya gama zuba har ma ga alaman an ɗauraye inda jinin yake zuba to in ta ga wannan alamar sai kawai ta yi wanka ta yi sallah sannan akwai mace ta uku wacce take samun abu biyun tana samun jufuf kuma tana samun alƙasatul baiza wato gabanta zai bushe ita ce alama ta farko sannan bayan ɗan lokaci kankani kuma sai ta ga wannan alƙasatul baiza ta biyo baya domin mata sun tambayi na Aisha Allah ya ƙara mata yarda suka ce mata ko kuma sukan aiko mata da audigar da suka yi amfani da ita wajen tare jini sai su tambaye ta cewa ga alamar cewa jininmu ya ɗauke har gurin ya bushe sai ce ta ce musu kakwai gaggawa ku jira tukunna har sai kun ga alamar ruwan ɗauraya ɗin nan wanda ake kiransa alƙasatul baida kenan mata sun kasu kashi uku akwai wacce alamar ɗaukewan jininta shine bushewar gabanta akwai wacce alamar ɗaukewar jininta shine zuwan alƙasatul baida wato ruwan ɗauraya ɗin nan sannan na uku akwai wacce alamar ɗaukewar jininta duka biyun ne za ta ga gabanta ya bushe in kuma ta ɗan jira bayan kamar awa ɗaya za ta ga alƙasatul baida wato alama wannan ruwa na ɗauraya ya fito da haka wannan shine alamomi guda uku da mata suke gane cewa jini ya ɗauke daga nan kuma sai a yi wanka a ci gaba da ibada da sauran abubuwan da mace za ta iya yi bayan ta samu tsarki